على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة yau 23 ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari da tara wanda ya yi daidai da goma ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi a cikin babu hibatul mar'a li ghairi zawjiha na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim babu hibatul mar'ati li ghairi zawjiha babu kyautan mace ga wanda ba mijinta ba wa iskiha da kuma yancinta mace na iya yanta bawa za mu ci za kana da hazo idan ya kasance tana da miji tana da miji ta yanta bawa ba tare da mijin ya sani ba sai daga baya mijin ya ji labari shin me za mu ɗauka za mu ɗauka wannan yanci ya yi ko kuma mijin na iya lalata wannan yanci sai bukari ya ce fa huwa ja'izun wannan yanci nata yayi idza lam takun safiha idan ba ta kasance wawanya ba fa idza kanat safiha idan ta kasance wawanya to bai halarta ba an gano wannan ko in ta kasance wawanya sai ya zama to ta yi kyauta ko kuma ya zama to ta yi yanci ba tare da sanin mijin ba mijin na iya baka wannan kyauta ko wannan yanci din Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wala a amwalakum kada ku ba ainihin wawaye dukiyanku allati ja'ala Allahu lakum qiyaman wanda Allah ya sanya ku ku tsaya akan shi an gane ku dukiyanku wanda Allah ya sanya ku tsaya akan dukiyan ka ku ba dukiya ka ku ba wawaye ne shin wannan dukiya na waye dukiyanku ne ko na wawaye? amma za ka ce wala tu sufaha amwalakum kada ku ba wawaye dukiyanku sai nuna dukiyan kamar naku ne kada ku ba wawaye alhali kuma wato dukiyan na wawaye ne wawaye suke da dukiyan to saboda ana ganin za su yi bannan dukiyan ko kuma amintattu ne sai aka ba ku kulawa da dukiyan wayannan wawaye din mun gane ko kasancewa an ba ku kulawa da dukiyan sai aka jingina dukiyan kamar naku ne alhali ba naku ne na wa'annan ne Kuma fahimci wannan ko to wannan yana nuna mana kamar yadda za ku kula da dukiyanku to su ma ku kula da dukiyan wawayen hakanan abu bisa amana ne dalilin da yasa sai Allah ya ɗauki dukiyan sai jingina zuwa gawa zuwa ga wa'anda aka ba amana kai ka ce dukiyansu ne alhali kuma ba dukiyansu ba ne dukiyan waye dukiyan wawaye kun gane wannan ko wannan yana daga cikin gayan fasaha na magana kamar irin a ce wannan yaron ai kanin ka ne kuma ka san ba abin da kuka hada sai musulunci a ce kanin ka ne ai ana so a nuna cewa ka rike shi yadda za ka rike kanin ka ko na'am حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله an asma radiyallahu anha qalat an karbo daga asma Allah ya kara mata yadda ta ce qultu ya rasulullah nace ya rasulullah mali ya malum illa ma adkhala alayya zubair ban da wani dukiya sai dukiyar da zubair ya shigo da shi zuwa gare ni Ba a fa atasaddaqu shin zan iya sadaka da wannan dukiya din qala tasaddaqi yace ki sadaka baiwa Allah wala tu'i yu'a alayki wato kada ki ɓoye dukiya cikin jaka sai shi ma Allah ya ɓoye miki dukiya kada ki ɓoye dukiya cikin jaka shi ma sai Allah ya ɓoye miki lada ko kuma Allah ya ɓoye miki ainihin albarka kun gane wannan ko to kaga anan wajen ta nuna ba ta da wani dukiya sai dukiyar da Zubair ya shigo da shi zuwa gare ta in ji azma shin za ta iya sadaka da dukiyar ta ce ki sadaka kuma kada ki boye dukiya kada ki zama marociya wanda kawai za ki ringa boye dukiya can da ake cewa nan wa jama'a fa'au'a jama'a fa'au'a ya kare